This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kama kuma yake magana akan mitoci bakwai 25 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata akan hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum yau ma ko kuma in ce har ila yau Usman Kabar ne tare da Malam na Galadanci muke farin cikin sake haduwa da ku a wannan yammaci ko kuma wannan hantsi wanda kuma bayan labaran duniya za ku ji cewa ana sukar maganar haramta sayarwa da kuma sanya hijabi. haka kuma akwai rahoton yadda gwamnan kaduna nasir yan rufa'i da mataimakinsa suka datsa albashinsu da kaso hamsin sannan kuma ana raɗe raɗin sun ba da wasu mukamai a kaduna ba 'yan gari suka bawa ba akwai kuma sakonnin masu sauraro wanda kuma har ila yau akwai shirin maryam dauda na kallabi duk amma fa sai bayan an sha labaran duniya na lungun hausawa Jama'a masu haram assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mayakan Boko Haram sun kashe akalla mutane 38 ta har-haren sumame a wasu ƙauyuka guda biyu a yankin Difa da ke jamhuriyar Nijar, wato kusa da bakin iyaka da Najeriya. wani hari ya nuna yunkuri na baya-bayan da mayakan Boko Haram masu asali a Najeriya suke yi na kai har-hare a kasashen makwabta musamman waɗanda suka haɗa kai da Najeriya wajen murƙushe wannan kungiya. A farkon wannan mako ne jami'ai a ƙasar Chadi suka ɗorawa kungiyar alhakin hare-haren kunar bakin wake guda biyu a babban birnin ƙasar wanda ya kashe akalla mutane 33. Ƙasar Chadi tare da jamhuriyar Nijar da Kamaru sun aika sojoji a farkon wannan shekara domin yaƙa Boko Haram biyu bayan hare-haren da suka kai a tsallaken iyakar Najeriya. A makon da ya gabata ne waɗannan ƙasashe suka haɗa ƙarfi da ƙarfe da Najeriya da ƙasar Benin. wajen sanar da hada sabon rundunar yaƙi na haɗin gwiwa da shaidu kwatar ta ke birnin injimina na ƙasar chadi domin yaƙi da boko haram To haka kuma a jiya Alhamis ƙasar Chadi ta bayyana cewa ta kai hare-haren sama akan mayakan Boko Haram da ke Najeriya domin rama tagwayen kunar bakin waken da aka kai a farkon makon da ya gabata. wanda kuma hakan ya faru a garin sannan kasar ta ce akalla lokacin da harin da ya faru a ne ya faru ya kashe mutane akalla 33 rundunonin soji a can chadi din sun ba da wata sanarwar cewa hare-haren sun mayar da hankali ne akan wasu sansanoni guda shida na mayakan lamarin da ya yi sanadiyar asarar rayuka da kayan aiki sai dai babu bayanai dangane da takamaimai inda waɗannan hare-hare suka faru munanan hare-haren litinin din da ta gabata sun faru ne a wani ko kuma wata shalkwatar 'yan sanda da wata makarantar horar da 'yan sanda a birnin injimena lamarin da ya jikkata akalla mutane 100 saboda wannan lamari ne na laraba firaministan ma na kasar chadin kalzubi fahami david ya bayyana cewa gwamnati ta haramta sayarwa da kuma saka niƙabi a kasar ma baki daya labaran duniya ake sauro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc bari mu taɓa yakin basasar ƙasar sudan ta kudu inda hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniya ko unicef a takaice ta bayyana cewa akalla yara 129 ne aka kashe a wasu hare-haren da gwamnati ta kai akan 'yan tawaye a watan da ya gabata babban jami'in asusun mai suna anthony lake ya ce waɗanda suka rayu sun ba da labarin cewa an yi wa yara maza dandaka sannan aka kyale su jini ta zuba har suka mutu sannan yara mata waɗanda suka kan kai shekaru takwas an yi musu fyaɗen taron dangi sannan aka kakkashe su ya kara da cewa wasu yara an jefa su ne a cikin gine-gine masu ci da wuta tun watan eh, disambar 2013 ne kasar sudan ta kudu take yakar 'yan tawaye da tsohon mataimakin shugaban kasa da ke jagoranta unicef ta yi kiyasin cewa akalla yara 13 ne aka tursasa a faɗa wannan yaki To haka kuma an mayar da wani bature da ake zargi da kisan gilla a wata majami'a mai tarihi zuwa jihar da ke Amurka ta South Carolina domin gurfana a gaban kuliyaman ta sabo. Hukumar binciken Amurka ta FBI ta yi amfani da jirgin sama wajen mayar da shi wannan bature wato Dylan Roth mai shekaru 21 zuwa jihar ta North Carolina duk a kudancin Amurka. Wannan saurayi ya je jiya aka ce ya zauna a cikin coci inda ya zauna ya shiru kuma akalla ya ce zai hallaka bakaken batin inda akalla ya kashe mutane guda tara a wannan coci da ake kira da african methodist uh, episcopal wanda kuma a uh, nan birnin abin ya faru jami'ai na nazartar wannan lamari domin tantance ko laifin menene ya ja wannan koko kiyayya ne ya ce kuma 'yan sanda sun bayyana cewa rof ya shiga wannan majami'a ne sannan kuma kamar yadda suka faɗa ɗin ya zauna ya shiru daga baya aikata wannan laifi daga nan ne ya ja mota ya tafi misalin kilomita 400 zuwa makwabciyar jihar ta north carolina inda 'yan sanda suka damke shi suka kuma gurfanar da shi wanda suka ce za su wuce da shi gaban kuliya ɗin jama'a karshe paparoma francis jiya alhamis ya kira ga jama'ar duniya akan kan yi yaƙi da ɗumamar yanayi lamarin da ya ce ka iya lalata duniya. Francis ya kuma aika wata wasiƙa ga mabiya ɗarikar Katolika da ke nuna shaidu iri na kimiyya masu bayyana illar da bil'adama ke yi wa duniya. Ya ƙara da cewa wannan lamari fa zai iya lalata muhallin dabbobi da shukoki da yawa a cikin wannan ƙarni. Francis ya nemi a kawo ƙarshen abin da ya kira tsarin tattalin arziki mai son kai saboda ƙasashe masu arziki su ke bautar da talakawa lamarin da ya ce ka ƙara saka duniya a cikin dauɗa da datti. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ana ci gaba da suka daga kasashen duniya ciki har da Najeriya game da maganar haramta sayarwa da kuma saka hijabi da gwamnatin kasar Chad ta ce ta yi. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana wani rahoton. A yanzu haka dai ƙungiyoyin addinin Musulunci a ƙasashen Afirka sun fara mai da martani a kan matakin da ƙasar Chadi ta ɗauka na haramta sanya liƙabi ko burga a ƙasar saboda matakan tsaro biyo bayan wani harin kunar baƙin wake da ya hallaka jama'a a ƙasar ta Chadi a cikin makon jiya. Ƙungiyar Izala na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke wa'azin Musulunci a ƙasashen Afirka ta yamma. Sheikh Yusuf Sambo Rigacikun shine mataimakin shugaban malaman kungiyar a Najeriya. Duniya fa yau abin da ake tutiya da shi dimokuraɗiyya sukan mata lakabi da cewa government of the people for the people by the people. To in har dimokuraɗiyya ake yi a duniya to don me wasu mutane za su ɗauki niƙabi ko hijabi su ce salo ne da tsari irin na gudanar da addinin su sannan wata gwamnati ta ce za ta hana su in an yi haka ina demokuraɗiyya ce saboda tsaro wani irin tsaro ne zai hana mutane addinin su bayyana mahimmancin haɗin kai da taimakawa marasa ƙarfi a cikin watan Ramadan na ɗaya daga cikin mahimman bayanai da malaman ke taɓowa a wannan karo Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya to da yake rai dangin gora ne sai da hutu bari mu sarara da wannan waka ya jihar borno a najeriya jihar borno maiduguri garin shehu maiduguri jihar borno ya ya abba jirayar jihar borno maiduguri jihar borno a najeriya jihar borno dukri gani sheho mai dukri jahar beno ya allah kerenge jahar beno ya ini ni aja har beno arziki aja har beno ya malamai aja har beno ya dalibai aja har malamai a jihar Borno malamai na jihar Borno sun yi addu'a ga jihar Borno ga ilimi a jihar Borno ga arziki a jihar Borno ga ɗalibai a jihar Borno da malamai a jihar Borno مالا مالا مالا مالا مالا مالا ودمرنا رفض فن يحر لينو يا انا يجي قر من دم لينو ما يدوق الرجع حر يا الله كره يجي حر لينو ويشيحهم لينو ويشيحهم لينو ويشيحهم لينو مصطفى ومرسيحه كره ويا شيخ منو ويا شيخ منو ويا شيخ منو ومصطفى شيخ منو

To barkanmu da dawa kar a manta ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. menene gaskiyar rage yawan albashi da gwamnan kaduna nasir rufai aka ce yayi wa kansa tare da shi kanshi mataimakinsa sannan an ce ya ba wa wasu ba 'yan jihar kaduna ba mukamai abokin aikinmu mahmud lalo ya zanta da mataimaki na musamman ga shi gwamna din akan harkokin siyasa wato samuel arwan wanda kuma ga yadda suka yi To a na farko dalilin da yasa shi mai girma gwamna da mataimakinsa suka yi wannan sadaukarwar na kashe hamsin na albashinsu da sauran alawus alawus shine ganin halin da mutanen jihar kaduna suke ciki a musamman talakawa harkar kiwon lafiya da ta ilimi da ta tsaro da kuma ta zamantakewa da kuma rashin hanyoyi sauran wayansu abubuwa wanda ya kamata a ce da mutanen jihar kaduna na jin daɗin su dalilin da yasa aka yi wannan abun kenan kamar nawa ne yawan albashin shi gwamnan da mataimakin nasa san cewa akwai wannan hukuma wadda ke da albashi da kuma alawus alawus na jami'an gwamnati a Najeriya. To a halin yanzu da muke magana a ban zaton cewa sun biya sun bada adadin ko nawa ne a gwamnoni da mataimakansu za su karba. Amma dai abu dai mafi muhimmanci a nan shine ko da menene gwamna ya fito ya ce da shi da mataimakinsa sun sadaukar da kashi hamsin na albashinsu da sauran kudaden shiga nasu. Kaga wannan ba karamin abu ne. tana da tashi tasiri. Akwai wani batu kuma da ya taso eh, inda ake zargin shi eh, gwamna yan rufa'i da cewa ya ɗauko wasu 'yan jihohin da ba na Kaduna ba. Eh, ya ba su mukamai ina gaske wannan lamari yake ban zaton cewa wadda suke wayannan maganganun sun yi nazari sosai ko kuma sun duba yanayin wannan abin da ke magana a kai na farko duk wani mutum wadda yake jihar kaduna ai ka gan tabkar mutumin najeriya ne kuma mutumin jihar kaduna ne kuma wayannan mutanen wanda aka ba su wannan matsayin idan ka duba ba wai ɗauko su kawai aka yi ba faɗowa su kai daga sama kawai aka ce an musu wannan matsayin ba a'a wannan siyasar wadda aka yi farkonta har karshen ta inda Allah eh, madaukakin sarki ba mu nasara da su aka yi kowa da su aka yi makarbiya to ban zaton cewa mutane ba su fahimci wannan abin da kyau ba akwai gurguwan fahimta da sauransu. Wanda duk Allah ya ce a san shi ka zan kowa ya koye shi. Allah ka ba a san mu amma. To Samuel Aruwan kenan kusan ce shine mai ba shi gwamna shawara ta musamman akan harkokin siyasa a hirarsa da abokin aikinmu Muhammadu Lalo. Yanzu kuma sai mu bi Maryam Dauda da shirinta na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kallabi. Har yanzu muna nan tare da injiniya Hawa Muhammad Sadiq. A makon da ya gabata mun tsaya a inda injiniya ta fara batun ilimi da halin yanayin karatu musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya wanda rikicin 'yan Boko Haram ya ɗaiɗaita. yau shekara guda kenan ɗaliban cibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su yau shekara guda kenan ɗaliban cibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su To injiniya wani kira zaki yi wa iyaye waɗanda rikicin 'yan boko haram ya shafa? ko kuma waɗanda ke ma jin tsoron su tura 'ya'yansu zuwa makaranta bisa ga abubuwan da suka faru a yankin arewa masu gabashin Najeriya. To ina kiran su su rungumi kaddara su san cewa fa duk abin da Allah ya kadarta ba mai canjawa dole ne da ba daɗi amma dai su haƙura su bar 'ya'yansu su yi karatu gwamnati tana nan tana ƙoƙarinta kuma yawanci irin kungiyoyi irin kamar namu akwai kungiyoyi na mata da yawa da kungiyoyi ma daga waje duk ana shigowa ana so a taimaka so idan aka haƙura ana addu'a allah zai kawo ƙarshen wannan su haƙura dai su jure dan lokaci ne allah zai kawo mana ƙarshen wannan abubuwan da ke faruwa so da ƴaƴanmu duka za su koma makaranta kuma mu ma a ƙungiyarmu yanzu haka muna da akwai wasu ƙungiyoyi da amerika da muka abin nan za a yi za su zo za mu haɗa da wasu ƙungiyoyi saboda mu a arewa abin da ya dame mu ne so ni personally na ɗauke shi so akwai ƙungiyoyin da muka yi mitin da su ba mu dai gama ba mu bare mu faɗa abin da za a yi to eh. amma in Allah ya da mu ɓangaren mu na injiniyoyi mata muna so ne mu haɗa eh, gwiwa da injiniyoyi na America so za su zo a haɗa irin gidaje ɗin nan da ake kira makeshift houses Eh. da toilet a hada wai kuma akwai wasu su ma ngos a nan namu na mata wanda malamai ne sun ɗaukar eh, abin nan cewa za su je inda aka samu refugee inda refugee camp din yake kuma yanzu mun yi identifier akwai a maiduguri akwai a yobe akwai a yola akwai a kano so kin gani so muka identifying wajen so akwai wanda suka mun riga mun yi sacrificing za a je a rika koya ma yara ko a yi linkin su da government inda za su samu su ci gaba da karatunsu. So watakan za a ɗan yi masu wasu 'yan azuzuwa ne inda za su rinka karatu inda malamai za su rinka eh, karatu da su. Yes, exactly kafin lokacin insha Allah. Na'am, to su wa'annan kungiyoyin da kuke nema ku haɗa kai da su wani kuma irin agaji ne za su ba kamar irin 'yan gudun hijira? Kido, namu dai a ɓangaren mu na injiniyoyi su za su zo ne da kayan aikinsu mu haɗa a haɗa to kuma kin san eh, wasu kuma ban san wasu kuma ila su kamar na ticoci mata ticoci su kuma koyarwa su za su yi so yanzu dai sai dai mu ƙara roƙo in akwai wasu mata kuma da za su shigo su yi partnership da mu su ma su taimaka Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu injiniya Hawa Muhammad Sadiq da Miss Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. thank you To muna godiya Maryam da shirinki na kallabi sannan kuma za ku sake ji a lokaci na gaba. Duk waɗannan suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sannan kuma za a gyara zama domin jin Mahmud ko kuma Muhammad Salisu Rabiu ɗauke da shirinsa na sharhin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Rariya inda ta buga babban labarinta mai taken shugabancin majalisar tarayya koyan saƙa da mugun zare. A shafi na hudu na jaridar Tarariya ta buga labarin da ke cewa hafsoshin Najeriya sun tare a Maiduguri. yayin da a shafi na shida jaridar tarariya ta buga labari mai taken mun soke tuhumar silba don sake sabon lale in ji hukumar efcc a kuma shafi na sha shida na jaridar tarariya ta buga labari mai taken dalilin da yasa nake koyi da inyamurai in ji baban cinedu jaridar tarariya ta buga wani labari a shafi na 28 mai taken tsaraba daga taskar sarkin zazzau marigayi aliyu dan sidi kamar kowane makon jaridar tarariya ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken fasa kwanda amnesty international ta yi Ita kuwa jaridar Aminiya ta buga babban labarinta mai taken shugabancin majalisa yadda PDP ta yi wa APC walawala. A kuma shafi na bakwai na jaridar ta buga labarin da ke cewa kotu ta sallami amaryar da ta kashe angonta. har ila a shafi na bakwai ɗin da jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken izala ta buɗe rediyo da talabijin a kuma shafi na shida na jaridar ta buga labari mai taken za a iya sayar da litar mai naira talatin in ji ladi fasali jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken shugabanci muhimmancin bayyana kadarori a bainar jama'a Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda ta buga babban labarinta mai taken zaben shugabannin majalisar tarayya da sauran rina a kaba. a kuma shafi na sha hudu na jaridar ta buga labarin da ke cewa buhari shugaba ne amma ba dan siyasa ba in ji atiku abubakar a shafi na sha shida na jaridar ta leadership hausa ta buga labari mai taken yadda ruwan sama ya yi gyara a bauchi sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da ra'ayin da jaridar leadership hausa ta buga a shafi na uku mai taken yaro bari murna karanka ya kama zaki Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. To haka yake bayan sharhin jaridunmu na Hausa sai mu je kuma mu saurari waɗannan sakonni da kuka bar mana a wayoyinmu. Salamu alaikum. mai magana hudu muhammad bello karamar hukumar donga jihar taraba shugaban rundunar adalci na jihar taraba so daga dai zuwa zuwa yau ake muna biyu ga watan ramadan ina kira ga ainihin yan uwa na yan kasuwa da allah mu tausaya wa talakawa wa'adda suke da karamin karfi ko ma da waye ne a wannan wata ya kamata su kauta kuma ka inganta ibada da kuma gyaran rayuwar da nuna rahamar ubangiji amma ba zai dace su komai na masarufi baya tashi baya tashin goron zabi su aka ce zace da ramadan ta kawo kai ko ta samu to wannan lamari ya akwai halamar kanta domin duk wani abu da za ka yi a rayuwa sai ni ma rahama ubangiji cikin harkar nan nasu akwai tausayawa da kuma kyautatawa suna babba haruna damba habaji baje da karamar hukumar suna kayar jihar kano muryar amurka a gaskiya mu fa alawa fahimtar da bai kamata aliko ɗan gaske ya ce zai sai kafa ila arsenal ba ganin yadda al'ummar sa na arewa musamman ma mu da muke arewa maso gabas ke fama da dimbin matsaloli na rashin tsaro dalilin da ya kawo wannan kuma shine rashin ayyukan yi tsakanin matasa dan haka ya kamata a samawa matasa ayyukan yi ya buɗe kamfanunnuka da masana'antu da zai ɗauki matasa domin a gudu tare a tsira tare. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana daga karamar hukumar wasai a jihar Filato. Sunana Abdurrahman Amwasai. Abdurrahman Amwasai. Na son yi wannan amfani da wannan dama na al'ummar duniya musulmai baki ɗaya suke kame baki na wannan watan ramadana da fatan za a sha ruwa lafiya bayan haka na son in jawo hankalin al'umman duniya game da waɗansu iyayenmu da ba su da karfi wajen sai da kayayyaki na azumi na masarufi da sauran ababuwa makamantansu da masu hali su taimaka su duba waɗanda marasa karfi su agaza musu assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamadorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da alkawarin da aliko dangwata yi wa al'ummar jihar jigawa zai yi kamfanoni guda biyu na shinkafa da kamfanin sukari kuma abin alfahari a gare ni ko a gare mu mutanen kasar hadeja da aka ce waɗannan kamfanoni guda biyu a ƙasar haɗeji za a yi su To muna godiya da sakonninku da fatan za ku ci gaba da aiko mana su ta ko'ina wanda kuma da haka ne za mu saurari wannan sako. Allah ya kawo mu. Shekara ta kawo mu. Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ya muku tanadi na musamman domin watan azumi. Babu shakka akwai nasihohi da shawarwari daga malamai. Waɗanda suke da manyan kantuna wannan wata mai albarka su sauƙaƙa wa bayin Allahn da ba su da shi. Sannan ɗalibai yara za su karanta Alkur'ani mai tsari. kuma za mu so mu je shin wani irin tasiri wannan wata na azumi yake da shi a wajen ku. saboda haka sai ku aiko mana ta hanyar email ko ta facebook idan kuna da gaishe-gaishe ma za ku iya aiko mana su mata da matasa ka ku bari a yi babu ku sashen hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku to da haka kuma za mu mika ku ga bello domin ya danka muku labaran a hannunku. jama'a bari mu taba yankin yakin basasar da ake a sudan ta kudu inda hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniya ko unicef a takaice ta bayyana cewa akalla yara 129 ne aka kashe a wasu hare-haren gwamnati akan 'yan tawaye a watan da ya gabata babban jami'an asusun mai suna anthony lake ya ce waɗanda suka rayu sun ba da labarin cewa an yi wa yara maza dandaka sannan aka kyale su jini ta zuba har suka mutu sannan yara mata waɗanda sukan kai shekaru takwas an yi musu fyaɗen taron dangi sannan aka kakkashe su ya ƙara da cewa wasu yara an jefa su cikin gine-gine masu ci da wuta tun watan disambar 2013 ne ƙasar sudan ta kudu take yakar 'yan tawaye da tsohon mataimakin shugaban ƙasa da ke jagoranta hukumar unicef ta yi kiyasin cewa akalla yara 13 ne aka tursasa wa shiga cikin yaƙi a wannan rigingimu da ake a sudan ta kudu jihar alhamis kasar chad ta bayyana cewa ta kai har-haren sama akan mayakan boko haram da ke najeriya domin rama tagwayen konar bakin wake na farko wannan mako a babban birnin kasar lamarin da ya kashe akalla mutane 33 rundunar sojin chad a wata sanarwa ta bayyana cewa har-haren saman sun mayar da hankali ne akan wasu sansanoni guda shida na mayakan lamarin da ya sanadiyar asarar rayuka da kayan aiki sai dai babu bayanai dangane da takamaimai inda waɗannan har-hara suka faru muna na har-haren Litinin ɗin nan dai sun gabata ne kuma sun faru ne a wani shaidu kwatar 'yan sanda da wata makarantar horas da 'yan sanda a birnin Injimena marin da ya jikkata akalla mutane 100. A ƙarshe an mayar da wani bature da ake zargi da kisan gilla a wata majami'a. mai tarihi zuwa jihar south carolina domin gurfana a gaban kuleman ta sabo to muna godiya bello sai mu ce sai allah kai wani lokaci masu sauraro duka duka a nan shirin ya kammala wanda kuma a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa sai mu ce nan za mu sallama da ku sai kuma an jima da la'asariya za ku ji abokan aiki da sauran shirye-shirye ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa na bello galadanci yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji mu muryoyinmu ɗin da kuma shi wanda ya haɗa mana sauti ya kuma ba da umarni cewa hero dido ne sai kuma injiniyan mu na yau jim hammond da shi kan kanshi bello galadanti da ya taya ni gabatarwa usman kabara ne daga nan birnin washington dc ke cewa allah ya bamu alkhairinsa salam This program has come to you from the Voice of America, Washington.